الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau shida ga watan Juba da Yula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da dari talatin da biyar Allah ta'ala a cikin ikon sa ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul Qadam sura ta 68 a tartibin tsarin alkur'ani mai girma kuma za mu tashi aya ta biyar insha Allah الله سبحانه وتعالى في مصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتبصر ويبصرون بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى فستبصر ويبصر فستبصر تسنزا كجني wa yubsirun su ma za su gani ai Allah madaukakin sarki ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa shi ba mahaukaci bane abinda kafare suke jifarta da shi na cewa shi mai hauka ne ko yana da taɓin hankali Allah madaukakin sarki ya kore masa sannan ya tabbatar masa da cewa wannan aike da ya masa na manzanci da annabta to yana da lada wannan ladar wacce ba za ta yanke ba har zuwa ranar tashin alkiyama sannan ya ce lallai kuma Allah madaukakin sarki ya dora shi akan wasu ɗabi'u waɗanda suke masu girma kyawawa masu darajoji ta'adoji waɗanda suka kasance kyawawa to shine sai Allah madaukakin sarki sai ce fasatubusi da sannu za ka gani in aka je tashin alkiyama wa su ma kuma za su gani za su gani bi ayyiku bi ayyikum a cikin kuwaye aka jarrabe shi da hauta za su gani kai ma za ka gani za ka gani su ma za su gani ranar tashin alkiyama bi ku maftun wane ne aka fitine shi da hauta al maftun al majnun ay allati utina bil junun wanda aka jarrabe shi da hauka waye za a gani waye fitinar hauka ta kama shi malaman tafsiri sun tattauna akan wannan babun din bi ayyuku a larabcin yadda Allah madaukakin sarki ya ambata za a iya cewa ayyukumul maftun ayyukumul maftun a cikin waye ma'aukaci. waye aka jarraba waye aka fitina da hauka to wannan ba'un din sai malaman tafsiri suka tattauna a kanta wasu suka ce ƙari ce bi ayyukumul maftun kawai ayyukumul maftun ne wane ne aka jarraba waye aka fitine shi da hauka wasu kuma suka ce wannan ismul maf'ul ne amma urida bihi al-masdar bi ayyukumul futun waye a cikin ku yake tare da hauka al-futun al-junun kenan alfutun fitina fitina wace iri ta hauka ai daga cikin lafizza na masdarori na na fitina akwai bayan alfitna kuma akwai alfutu Allah da sarki yana faɗi a game da annabi Musa alaihi salam yace wa fatannaka futuna futuna kuma muka jarrabe ka jarrabawa kamar Allah yana cewa ne wa fatannaka fitnatan muka jarrabe ka jarrabawa wa fatanna ka futula alfutun alfitina to sai suka ce wannan ba'un din za a iya barinta a wajenta amma ismul maf'ul ne amma aka yi nufin masdari da shi masdari asalin kalma ismul maf'ul kuma wanda aiki ya afka masa in ka ce almaftun wanda aka fitina kaga aikin fitina ya afka masa idan ka ce alfutun kana nufin ita asalin fitinar kenan to a larabcin in ka ce bi ayyikumul maftun ay bi kumul fitnatu ko bi kumul futunu a cikin kuwaye hauka ke tare da shi in an je lahira za a gani idan a duniya duk kare wadda Allah madaukakin sarki ya manzansa sallallahu alaihi wa sallam cewa shi ba mahaukaci bane Allah ya kore masa ba mahaukaci bane shi sun ce shi mahaukaci ne sun ce ai sihiri ake masa sihiri aka masa sun ce shi sahiri ne wani zubin su ce ma an yi masa sihiri wani zubin su ce shi yayi da kanta. wani zubin su ce shi ne sihiri ne wani zubin su ce masa boka duk Allah ya kore masa amma ba su yadda ba ba su yi imani ba sai Allah ce kyale su za a je lahira idan aka je lahira za a gane waye ke da hauka za a gane waye mahaukacin gaske wasu kuma suka ce albaftun batacce ke waye a cikin ku batacce kamar yadda ayar gaba a gaba za a yi mana bayani ko dai alfitna nan ana nufin fitnatul junun an maida gaba kenan baya kenan da Allah ce ma ta bi ni'mati rabbika bi majnun kai game da ni'imar ubangijin ka baka kasance mai hauka ba kai ba tababbe bane babu tabuwa a tare da kai ba a taɓa sani a tarihi tana da tsakuwa ba to sai Allah mu ya ce fa tasubu sibu wa yunsibu da sannu za su gani kai ma za ka gani bi ayyikumul maftul waye a cikin kai kuwa su ne aka jarraba da auka ko kuma fa tasubu kai za ka gani wa yusiruna su ma za su gani in an je lahira bi ayyikumul maftul wane ne aka jarraba da bata waye batacce kai ne ko su kai ka bata ko su ne suka bata kai ne kake kan bata ko ko suke bata kan bata wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin haka Allah madaukakin sarki ce tabbas wa inna ko dai mu musulmai aw iyyakum ko ku kafirai la'ala hudan tabbas wani na kan bata shirya aw fi dhalalin mubin wasu kuma suna kan bata dole tsakanin kafirai da musulmai to tabbas wasu na kan shari'a wasu kuma suna kan bata in an je lahira Allah zai ƙara yin hukunci Allah zai ƙara bayyana suwaye suke kan shari'a suwaye suke kan bata waɗannan tafsiran malaman tafsiri sun kawo su kamar al-Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala shaykhul mufassir so daga al-fitna nan ko dai fitnatul junun ko fitnatul dalala ko dai fitina ta ƙasa ko kuma fitina ta hauka Allah duk ya kore ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan a duniya sannan kuma idan an je lahira kowa zai gani wanda bai yadda ba zai tabbata zai yadda a ranar lahira lokacin da lahira yadda ba za ta masa amfani ba alamu na سيعلمون غدا من Allah الأشر أخا الله مره في تركية mutanen Annabi, Annabi صالح عليه السلام سيعلمون غدا gobe tashin alkiyama za su san man al-kazzab al-ashir wane ne al-kazzab tankirin makaryaci al-ashir kuma lalatacci za a sani ranar lahira Allah zai nuna to duk wannan Allah madaukaki zaki yana tabbatar mana da annabi sallallahu lafiyayyen mutum ne a aƙida. lafiyayyen mutum ne a ɗabi'unsa lafiyayyen mutum ne a halittarsa ba a san yana da wani aibi na halitta ba ba a san yana da wani aibi na ɗabi'a ba ba a san yana da wani aibi na aƙida ba sai Allah madaukakin sarki ce inna rabbaka إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين inna rabbaka lallai ubangijinka huwa a'lamu shine ya san biman dalla an sabilihi wanda ya bace ma hanyar bi daidai ba wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine ya san waɗanda suke shiriya suke kan shiriya kun ga ɗaya daga cikin tafsiran da muka ambata wasu malamai sun ce al maktun ana nufin wanda ya kasance batacci wanda aka batar da shi ko ya bata azzal kenan al-maftun abdal sai suka ce akwai abubuwa guda uku da malamai suke da su akwai abin da ake ce ma siyaq siyaqi ne yadda aka koro magana to siyaq ko dai ya zama an lura da lihaq ko a lura da sibaq lihaq abin da za a gani nan gaba sibaq abin da aka riga aka baro baya shine sai ya bada siyaƙi siyaq ana samu ne daga sibakun da lihakun sai su da siyakun to a tafsirin da muka yi na bi ayyukumul maftun idan mun lura da Sibakun, al-maftun ana nufin al-majnun idan mun lura da lihaki wato abinda za a karanta muka karanta yanzu a wannan ayar da muke kanta al-maftun ya zama abdal kenan ya zama batacce mun fahimta ne saboda haka Allah marauki zai ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu ne ya san biman dhalla an sabilihi wanda ya bata yake bin hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin sannan kuma Allah shi ne wanda ya san waɗanda suke kan shari'a Zalla, malamai suka ce bata kala ce akwai abin da ake ce ma abdalala akwai alghibaya idan suka ce a shi shine ya bata a bisa jahilci wanda ya bata a bisa jahilci sai a ce huwa dalun balla kenan bai sani ba yake koyan sani sai ya bata sai a ce masa balla fa huwa dalun idan ko aka ce gawin gawa sai ya zama daga riwaya riwaya mutum ya fata alhali ya sani dama waɗannan su ne sabubban bata manya-manya guda biyu ko dai alhawa ko kuma aljahar ko ashahawat ko ashubuhat ashahawat a akan mutum ya sani amma ya bi son zuciyarsa mutum ya sani amma ya bi son zuciyarsa sai a ce gawa wane ya ɓata a bisa ilimi sai a ce fa huwa gawin ya zama batacce a bisa ilimi shine ittaba ash-shahawat fa khalafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya kazo wattaba'u ash-shahawat sun sani suka bata sannan in aka ce zalla to ya zama ya bata amma ba a bisa ilimi ba jahilci ya kai shi ga bata mun faɗa ran nan a farkon mai Allah madaukakin zaki ya kore mu annabi duka yace ma dalla sahibukum wa ma ghawa wannan mutumin naku da kuke tare da shi kuke karyata shi bai bata akan ilimi ba sannan bai bata akan rashin ilimi ba shi shiryayye ne Allah ya sanar da shi Allah ya karantar da shi shiryayye ne shi kuma tun kafin a aiko shi a matsayin annabi Allah madaukakin sarki ya riga ya tsare shi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ta inda yake sa manzancinsa idan ya nufin zai aiko manzo to ba za a zo ana ma wannan manzan gorin da ji'a ba a ce ai kai dama mutumin banza ne yanzu ne zaka zo ka faɗa mana da ba da kai muke yin kaza ba Allah na tsara annabi ba zai yi tambele ba a babbar rayuwarsa baya tambele duk wanda Allah zai aiko shi sai ya tsarkake shi sai ya zama mutumin kirki ta yadda mutane ba su isa su iya masa gori akan wani abu ba duk ka karanta tarihin annabawa haka suke duk ka karanta annabawa tarihin annabawa za ka ga ɗabi'unsu kyawawa ne ko da an zarge su kamar yadda fir'aunu ya zargi annabi musa alaihi salam da wasu ayyuka an ba da amsa kaga Allah madaukakin sarki ya ce annabi bakai fir'aunu yake yake ce yake ce ma yake ce ma annabi musa ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ألم نربك فينا وليدا فمريناك أو أزم بكيبا تنكرني بني دا مكيرينك كان تنجاريني مكي ذوكك ولبثت فينا من عمرك سنين سنن كذونا أتشرى يوك شيكبو أو تعردبو وفعلت فعلتك التي فعلتها sannan ka sani ba mu manta da aika aikan nan da kai ba wa an min al kuma yanzu ka zo kana bijire mana kana mana kana nuna abin da muka maka na daɗin nan ba shi nabi Musa ya iya bayani sai dai ha idan wa ana min adh-dhalli lokacin da na aikata wannan abin da na aikata ni ba annabi bane adh-dhalala nan ba ana nufin bata ba ana nufin ai kuntu ala ghairi ruwa ni ba annabi ba ne a wannan lokaci yanzu ko ni annabi ne kuma abinda na aikata ban aikata da gangan ba abinda annabi Musa alaihi salatu ya yi, gani yi ana faɗa da ɗan uwansa ba Isra'iliye ba kifte ɗan gidan sarauta yana zalintarsa sai ba Isra'iliye ɗan uwansa ya ce ka taimaka min zai gama da ni zai kashe ni fawa kazahu Musa fa qada alayhi kawai sai annabi Musa ce kai me yasa kake haka wa kazahu sai ya dan ture shi haka fa qada alayhi kai sai ya fadi ya mutu wane mutum annabi Musa kawai tun kuɗe shi haka sai ya fadi ya mutu nan take annabi Musa alaihi salam ya addu'a qala rabbi ighfir li fa ghafara la ya Allah ka gafarta mini Allah ka gafarta mini ban yi wannan abin da gangan ba ka sani a cikin ilimin ka ba da gangan nayi ba ya Allah ture shi kawai ne ya faɗi ya mutu to wai shine fir'auna yake mishi wannan gorin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai fir'auna ne yake ce ma wani kafiri yake ce ma annabi Musa kafiri ne yace fa'altuha idan wa ana min ad-dallin lokacin da na aikata wannan aikin ai ni ba annabi bane kuma ga bayanan da na yi sannan Allah madaukakin sarki ya ce ma manzo Allah sama wajadaka dhallan fahada dhallan ay wa wajadaka ala ghairi nubuwa fahada ka ala nubuwa da baka da annabta sai Allah ya baka annabci wannan ina son mu fahimci kalmar balala tana zuwa da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani mun fahimta to Allah madaukakin sarki shi ya fi sanin wanda ya bata shi ne wanda ya san wanda ya bata a cikin ku kuma shi ya san shiryayyu Shirya kada biyu ce an sha mana bayani akwai hidayatu tawfiqin akwai hidayatu irshadin wa akwai shiryatarwa ta datarwa Allah ya datar da mutum a aikace ya bi abin da ake faɗa masa su wannan dacewa ce daga Allah duk wanda kaga Allah madaukakin sarki ya ba shi shiriya to masoyin Allah Allah na son kai ne sai ya baka shiriya akwai kuma hidayatu irshadin akwai shiryatarwa ta karantarwa aikin annabawa kenan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryatarwa zuwa ga hanya madaidaiciya waccan kuma ta farkon ita ce innaka la tahdi man ahbabt kai baka isa ka shiryatar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi yake shiryatar da wanda yake so shi yasa suke da karin magana suke cewa la ta'jab liman dalla kaifa dalla walakin i'jab mimman hada kaifa mimman ihtada kaifa ihtada kada kai mamakin wanda ya bata ya ya bata amma kai mamakin wanda ya shirye ya yi shirye idan aka ce ihtada ya shirye kenan in aka ce hadahu Allah ya shiryatar da shi sadaka al-ihtida shiryuwa mutum ya shiryu amma idan aka ce alhuda ko alhidaya to Allah ya shiryatar da mutum kenan ko Allah ya ce walladina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa waɗanda suka shiriya sai Allah ya ƙara musu shiriya kuma ya ba su tsoron Allah to shine Allah murutu yace shi ya san waɗanda suka ɓata to da kan aka je lahira za a bambance za a gane ashe musulmai masu imani alfiqatun najiya su ne shiryayyu waɗanda kuma ba su ba su ne abbadun da kashe-kashen su batattu da kasa-kasan batattu domin batattu kala-kala ne Allah ka ƙara shirya tatta'u. sai Allah ce fala tu ta ilmu kaddibi fala tu ilmu kaddibi Allah madaukakin sarki ya ce Falatu tu ta ilmu kaddibi kada ka bi waɗanda suke ƙaryatawa al mai ƙaryatawa wanda za a faɗa masa magana ta addini a jawo masa nassi amma ya ce ba zai yadda ba ko ya ce bai yadda ba malamai suka ce takdibi kala kala ne akwai a takdibu bil akwai ƙaryatawa da baki mutum ƙarara ya faɗi ya ce ƙarya ne ba haka ba ne akwai a takdib bil amal mutum ya ƙaryata a aikace ana karyatawa a aikace an faɗa ma mutum shikenan kawai sai ya sha kulatin bangaro ina wa a sami'na wa mun ji amma mun saba amma bai faɗi haka ba amma a aikace na nuna hannu to Allah marubutsi ce kada ka bi su domin almukazzibuna su suka fi yawa a cikin al'umma masu karyatawa su suka fi yawa to idan ka ce za ka bi su shikenan sai a halaka Allah madaukakin sarki bai yadda abu san zuciyar mutane ba shi yasa yace wala wittaba al-haqq wa ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal ardu wa man fihin wala wittaba al-haqq wa ahwa'ahum da Allah mai gaskiya ya bi soye-soyen zukatan mutane to la fasadat as-samawati wal ardu wa man fihin da sama da ƙasa da abin da ke cikin su duka sun lalace da sun lalace so daga ba abun son zuciyar mutane ka'ida ita ce a nemi yadda Allah ka nemi yadda Allah a lokacin da Allah madaukakin zaki sa ka zama mai wa'azi to kada ka ce kana neman yadda da kai abin da kake nema ka yadda Allah ya yadda da abin da kake yi kuma kana kan tsarin Allah ne idan Allah ya yadda da abin da ya kake yi to shi kenan sai ya sa mutane kuma su gaskata ka sannan kuma Allah zai iya jarraba ko su karyata ka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisi sahihi cewa annabi zai zo wani annabi mutanen ba shi kadai zai zo ya wuce tsawon wa'azin da yayi ba wai bai ibe da fasaha ba duk annabi Allah na ba shi fasaha amma Allah ya jarraba wannan annabin ya halakar da al'ummar da ya aiko shi zuwa gare ta ba wanda ya imani da shi ranar lahira shi kadai zai wuce manzo Allah sai ce wani annabi kuma zai zo ya wuce daga shi sai mutum ɗaya mutum ɗaya kawai ya amsa kiransa akwai annabin da zai zo ya wuce mutum biyu ko mutum uku za su wuce za su raka shi akwai kuma annabin da rahatun mutanen da ba su wuce goma ba ko tara su ne za su zo su kaɗai suka bi shi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lokacin da ya je aka yi Isra'i da Mi'raji da shidi ya ga wannan Ya ce yana tsaye sai ya ga an daga wani annabi ya zo ya wuce da mutane da yawa sai ya ce ma mala'ika da Jibril alaihi salam ha'ula'i ummati ce waɗannan su ne al'ummata ya ce a'a innahum qaumu Musa ai mutanen annabi Musa ne mutanen annabi Musa shi ma suna da yawa ina tsaye sai ga wasu tawaga jama'a sun zo sun wuce masu ɗimbin yawa sai jibril ya ce mun haula in ummatu waɗannan su ne al'ummarka wa fihim sab'una alfa rajulin يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب أتكين سأقوي متاني دبو سبعين ذات شقاء الجنة ألا بزي مس إحسابي وألا بزي مس عذابا manzon sama yana kawowa nan wajen sai ya tashi sai ya shiga cikin gida ya bar sahabbansa su tattauna shi mutane dubu saba'in za su shiga aljanna amma babu ba za a musu insafi ba za a musu azaba ba sai wasu suka ce hum ahlu badri su ne waɗanda suka halarci yakin badar wanda suka halarci yakin badar su ɗari uku da sha wani abu ne to na an ce dubu saba'in sai wasu suka ce humul ladina aslamu awwalan su ne waɗanda suka musulunta farko-farkon nan wasu suka ce a'a humul ladina lam yushriku billahi su ne waɗanda ba su taɓa shirka ba alladina wulidu fil islam waɗanda za a haife su a cikin musulunci manzon sama yana jin su sai ya fito da ya fito sai ba da siffa sai ce humul ladina la yastaquna wala yaqtawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim ce su ne masu siffofi hudu duk ba waɗanda ba lissafa ba ba ne humul ladina la ne su ne wanda ba sa hukon wani ya musu hukuya ba sa ce ma wani dan Allah yi muni ta da ba su cewa amma in ya musu za in za a musu suna yadda sannan wala wuna ba su lala ba su lala da karfi sannan wala ya yataqayyarun ba su yin canbi wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogara ga ubangijin su ukasha radiyallahu ta'ala anhu sai ce ya rasulullahi ud'u Allah an yaj'alani fihim aw minhum shi amma aikin Allah ka sa ni ka sakaro kan mun Allah in zama a cikin su sai ce anta minhum ana cikin su sauran mutum nawa an cira daya a cikin dubu saba'in sauran mutum nawa dubu sittin ko to sai wani ya sake ɗaga hannu ya ce udu Allah an ya ja'ala ni ya minhum wani ya sake cewa ya ma'aikin Allah ka roƙan Allah ya sa na cikin sabaqaka biha ukasha yace ukasha ya riga ka ai ba su kare ba azumin ko malamai suka ce manzon Allah sama baya son abu da babun ne inda dai kowa kuma sai ce shi ma a sashi a ciki kenan da an sassan an gaba kenan mu ko ba za a bar mu da komai ba dubu saba'in ne saboda kana da daman nema ni ma ina da daman nema duk muna da damar mu yi takara kofa abu ta take ba a rufe ba To da kai makari masu ƙaryata annaba suna ne Allah mun gaske kada a bi su kada manzo Allah sama ya bi su Allah dama ya san annabi ba zai bi su ba الخطاب wal والمراد yi أمته ana magana da annabi sallama amma mu ake nufi kada mu sake mu ce za mu masu karyatawa ka ce wai ka yadda a dawo a ake gaskiya saboda a zauna lafiya wanda ya karyata ya ci gaba da karyata wata zai ga sakamakon sa akwai lahira amma kai da ka san gaskiya kake kira zuwa gare ta to ka tsaya akan gaskiyan nan ko za a kirba a firmi a kada a raya kullum ka roƙi Allah mana ku suke sa ka zama mai gaskiya kuma mai faɗin gaskiya domin mutane ba yadda za ka ce kowa sai ya yadda da abin da kake yi duk mutumin da ya ce shi so yake sai kowa ya yadda da shi to zunzurutun mahaukaci ke in kana neman mahaukacin gaske shi wanda yake so sai ya gamsar da kowa ka nemi gamsarwa a wajen Allah ta'ala shi kenan sai Allah ya sa mutane su karɓi abin da kake faɗa ba wani kake son ya yadda da kai ba wannan ka'ida ce ta da'awa Allah madaukakin sarki ya bamu cewa kada mu ce za mu bi masu karyatawa al-mukaddib mai karyatawa kada mu ce za mu bi shi mu da mu ce a ta shi ke na dan zuwa dan yi sulhu a sai Allah madaukakin ya faɗa mana burin su ya ce wa dulau tudihim wa dulau tudihim fa yudihim waddu da hinu kafirai masu karyatawa sun so da hinu ina ma kai tafasako hinun su ma sai su tafasako sai ku haɗe a tsakiya shine a zama wa an samu abin da ake cimshi wahdatul adiyan ko abin da suke cimshi al-ittihadul aqdi a haɗu da mai da bautar jaki da mai bautar doki da mai bautar Allah da mai bautar aljani da mai bautar Waliyyai, da mai bautar mala'iku duk a zo a ce addini ɗaya ne a zo a haɗa kai a'a addinin da Allah ya da shi shine musulunci musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi idan ana son a samu haɗin kai wa tasimu bi hablillahi jami'an wala la tafarraqu bi hablillahi aka ce ba bi habli ahadin ba bi hablillahi abin da ke hada kan al'umma shine ruko da gaskiya kowa ya rike gaskiya sai a zo a haɗu amma wancan ya rike wancan wancan ya rike wancan wancan ya rike wancan ba yadda za a haɗu wancan ya ce na la'isha rafi Allah ta'ala an haka ma kafirta sayyidina abubakar kafiri ne kaza kaza kaza shi ke nan kuma sai ce wai a haɗu da shi shi kuma wancan ga ya sai ce ma Allah na ko ina ma Allah na ko'ina sannan ka ce a haɗu da shi ba yadda za a yi wa haka yi to su abin da suka so kenan a yi mulayana abin da ake ce ma almudahana ko aliddihan shine almulayana kai taushi ka zama tafa-tafa shi kenan a zo sai a haɗe Shi ne suka yi ardin haka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ta'al na'bud ilahaka yawman wa na'bud alihatana yawman akhar ce ka matso ka zo sai mu sai mu sulu yau abauta ma ubangijin mu gobe kuma abauta ma ubangijin ka jibi abauta ma ubangijin ka gata abauta ma ubangijin mu sai a rika yin haka shine Allah madaukakin sarki yace kul huwallahu ahadun yace kai kul ya ayyuhal kafirun ce ne da su ya ku kafirai aka za ka kira su ƙul ya ayyuhal kafirun ka ya ku kafirai la a abudu ma ta ba zan taɓa bauta ba abin da kuke bauta ma wani wala an tu ma'abidu na ma'abud kuma ku ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma wa ba wala an abidun ma'abattum kuma ni ban zamo mai bauta ma abin da kuke bauta ma wa ba wala an tu ma'abidu na ma'abud kuma ku ba masu bauta ma abin da nake bauta ma wa bane lakum dinukum waliyadi a wata kira'a lakum dinukum ni? addini na na gare ku na na gare ku kowa ne addinin sa je ku yi kafircin kuma ni kuma in yi musulunci na amma babu mudahala a musulunci musulunci bai yadda da mudahana ba amma musulunci ya yadda da mujamala me bambanci tsakanin mujamala da mudahana mudahana shine a zo wa ai sakwa-sakwa da addini eh, a ci ai duk ma kowa ɗaya dai ai Allah ɗaya ake bauta mawa ai da Allah ɗaya ake bauta mawa to daga musulmai su yi addu'a kafirai ma su yi addu'a Allah ya bada zaman lafiya a ina an za su bata addu'a sai ka yi addu'a lafiya lau ka daga cin shugudu kabulin du'a da al-ikhlas tsarkake addu'a ga Allah amma shi ke zan wani sai a kira shi kuma zai ce dan Allah ɗa dan Allah uba dan Allah ruhu mai tsarki ya ba ta addu'a ai ba za ta ansu ba wannan addu'a ka ba ta lokaci ka ga mudahana kenan akwai mujamala mujamala shine usul mu'amala kyautata mu'amala ya halasta wanda ba musulmi ba a zamantakewar yau da kullum a kyautata masa ma damar shi kafiri ne amma musta'mani ko mu'ahadi ko jinniyi duk wannan za a kyautata masa kafirai sun kasu gida-gida akwai kafin muharib ko muharab ko muharib ko muharab akwai kafiri wanda ake yaƙi da shi kamar misali isra'ila a yau isra'ila ittifaqin malamai su muharibai ne ga musulmai ƙasar musulmai suka zo suka kwace kamar misalin kafaran abin nan central africa yanzu wanda suke cin naman musulmai a yankina a yanka musulmi a ɗau naman su cin hannu haka a gwaguya ana ci haka ake wa musulmai a central africa al-afriqiyya al-wusta wanda ake wa musulmai ke duniya tana kallo za ta ce komai ba awanni ba suka ba musulmai ba a banki babban birnin a afirka ta tsakiya suka ba su awanni cewa ko mutum ya bar babban birnin ko kuma a yanka shi ka musulman ba aka rika ɗiban su mota mota a wulakanci to yin waɗannan ana ce musu muharibai wannan ba mu jamala tsakanin musulmai da su laisa bainahum wa bainal muslimina illa tayr ba abin da zai raba su da musulmai sai ta ko kuma ka ce illa sila sai makami tsakanin su da musulmai ke shine Allah mu ce فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فلا تهنوا كفروننا وتدعوا إلى السلم كتي أزوء أي زمن لا فيها إذن ودنا بعد زمن لا فيها تكان المسلمين المحاربون كينا هو المحاربون ودن دا ياك ياكا ودن ياك سكي ياكا متاني wannan ba akwai ahlul zimma kafaran da ake ce musu ahlul zimma su ne kafaran da suka yi za su zauna a daular musulunci za su ba da jizya za su bi dokokin ƙasa ta musulunci waɗannan ana cin su ahlul zimma wajibi ne a kiyaye musu haƙƙinsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ruwan shi da musulmin da ya je ya kashe zimmiyi kafirin amana wanda ke karkashin daula ta islama ya yadda ya fi dokokin ƙasa ƙasar musulunci to wannan ana ce masa zimmiyi irin sa ne sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya gansa ya ga wani dattijo tukuk tukub yana ta wahala yana aikin sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tsaida ya tsaida tafiya ya tsaida da za a yi tafiya ya ce a kira wannan tsohon aka kira shi ya ce wannan tsoho ya kake wannan wahala sai ce to ya za a yi amirul mu'minin ya dora min haraji ya ce sai na kawo bibiya to ya za a yi ba zan yi aiki ba sai sai na umar ya fashe da kuka ya ce idan ka in muka yi haka mun zalunce ka shi bai san ma da wanda yake magana ba shi tsohon bai san sai na umar ba sai na umar ya ce ya za a yi ko ci kuruciyarka sannan kuma mace tsufanka ai kai ka kai matsayin da yanzu bai tilmali na musulmai shi zai sauki nauyin ka ya riƙe biya maka ya ce ya tafi gida aka ma yanka masa wani albashi kafiri ne ba musulmi bane amma kafirin amana ya yi sai zauna a dole musulunci ba a dora ma dattijo tsoho ba musulmi ba zimmiyi kafirin amana ba za a dora masa haraji ba haraji ana ba waɗanda ya dora waɗanda suke da ƙarfi ne matasa kuma masu dukiya to irin waɗannan to ana musu mujamala a kyautata mu'amala da su sannan akwai almusta'amalu almusta'amalu almustamalun su ne waɗanda kamar ambassadors ga ƙasar kafirai ga ƙasar musulmai sai ƙasar kafirai ta tuwo ambassadors ko kuma 'yan kasuwa suka zo ba sun zo su cutar da musulmai bane sun yadda su zauna su yi haƙƙoƙinsu a ƙasar musulmai har lokacin komawa su ƙasar su ta yi to wajibi ne a tsare musu haƙƙinsu وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه idan wani daga cikin kafirai mushrikai ya ce zai zauna da kai zai makwabce ka ya shigo ƙasarka ya kasuwanci to fa ajinku ka bashi makwabtaka hatta ya kuma kalam Allah har sai ya ji maganar Allah ya ga kyawawan ɗabi'u daga musulmai ya koma ƙasarsa ya ce kai haka musulunci yake shi ma sai ya musulunta duk waɗannan ana musu mujamala sannan akwai mu'ahadai ana yaƙi da su sai aka ɗau alkawarin cewa to za a yi watanni ba za a yi yaƙi ba to a halin lokacin da aka ɗau wannan lokacin ba za a yi yaƙi ba ana ce musu mu'ahadun ana musu mujamala ana kyautata musu mu'amala mun fahimta so daga mujamala daban mudahana daban mudahana haramun ce amma ya halatta a yi mujamala kyautata mu'amala da mutane mun fahimta to ne Allah mu ko ce kafirai sun so lautu da hinu ina ma a ce kai safa safa da addinin ka kamar tsotse ku hade da hinun su ma sai su yi sauki nan sai a zo sai a hade yanzu akwai akwai akwai akwai wata kungiya da aka kafa a duniya daga cikin kungiyoyin da ake ce musu interfaith interfaith wahdatul adiyan ko kuma ittihad al-ittihad al-imani suka yi a cikin tsare-tsarensu suka yi wani waje za a gina coci da masallaci da kuma sauma'a wajen bautar yahudawa a waje ɗaya a waje ɗaya duk wannan fitina ce da ake cikinta a cikin duniya kuma ƙararraba a ɓoyewa waɗanda ba a yi da su addini ba su ne musulmai su ne ba a yi da su addini domin an san addininsa shi ne yake cike da komai duk tsarin da kake nema na rayuwa to akwai shi a musulunci so da ka musulmai su ne ba a yi ta tsarin musulunci su ne ba a yi ta tsarin musulunci Allah shi ya tatta sai Allah mun kuke ce wala tuti kullu hallat wala tuti kullu hallat mahin wala tuti' kullu hallatin mahin wala tuti' kada kuma ka bi kullu hallatin dukkan mai yawan rantsarantse na ƙarya mahinin wanda kuma ya kasance walakantacce kakka bi wasu malamai suka ce wannan da za a siffanta mana shine al-walid ibn wasu malaman tafsiri amma dukkan riwayoyin da ake ambatowa cewa ana nufin al ibn al-mughira ne ba su tabbata a isnadin su ba ingantacce ba ne abinda ake nufi Allah na nufin dukkan wani makaryaci mai yawan rantsuwa walakantacce to kada ka bi shi mummunar ɗabi'a daga cikin siffofin munafukai akwai yawan rantsuwa akan ƙarya rantsuwa akan ƙarya siffa ce ta munafurci shi yasa musulunci baya son a rika yawan rantsuwa rantsuwa sai idan an nemi ka yi sannan sai ka yi ko akwai buƙatar yin ta sai a yi amma mutum ya mai da ta yawan rantsuwa da gaskiya da ƙarya ya rantse a kai to wannan ba ɗabi'a ba ce ta masu imani ɗabi'a ce ta munafurci saboda ka Allah mu rubuta ke jawo hankalinmu farawa da manzon mu sallallahu alaihi wasallam yace wala tuti kada ka bi kullu hallatin dukkan mai yawan rantsuwa mahinin wanda ya kasance walakantacce siffarsa ta gaba هماز مشاء mai yawan zunde masha'in mai yawan tafiya binamimin da annamimancin hada-hada. me waɗannan sufofin kada ka bi shi hammal hammal mai yawan zunde suna cewa alhamzu bil fani wal lamzu bil yadi shine can Allah wasu suke ce wailul li kulli humazatin lumaza bana ya tabbata ga dukkan mai zunde mai fice kuma mai raɗa. azaba ta tabbata a kansa Azaban wuta yana cikin waɗanda za su shiga wutar jahannama kulla hammazin dukkan mutumin da ya zama mai zunbe. wasu malamai suka ce alhamzu shine dhikru makarihin insani da hadratihi shine ka ambaci munanan tabi'un mutum ko muna abubuwan da baya so alhali yana wajen bai so amma sai kai kai ka isa in ka isa kai ne ka zamani? ba kuma da niyyar gyara ba suka ce shine ake ci mishi al'amzu idan ko aka ce riba shine ka ambace shi baya nan ko da yana da wannan mummunar dabi'a. kuma ba niyyar wa'azi kake ba idan ko aka ce al ubtan shine ka ambaci mutum ko yana nan ko baya nan ka mata kage abin da bai yi ba ka ce yayi shine al ubtan to sai Allah ya ce masha'in binami me tafiya mai yawo baya san baya san ta hanyar hada fada shi da ita ce ga tana tana tashi a tsakanin al'ummar musulmai shi yasa larabawa suka sa masa sunaye da yawa daga cikin sunayensa akwai annamma akwai alqatta kaga daga cikin sunansa ai ba daɗi qatta fulanul qatta wane wane ai akwai hada fada wane akwai hada fada namima kenan babban musiba ce a cikin al'umma ina jin na taɓa mu kissar da al'imamu zahabi ya kawo a cikin alkaba'ir na wani mutumi da ya tafi zai je ya siyo bawa ya zagaya kasuwa bai samu bawan da zai siya ba sai ya zo ya ga wani gabawa fara ɗaya sai mai shi ya ce masa to wannan ba dai da kake ganin shi dan aiki akwai aiki sai ya maka aikin wuri guda a gona amma yana da matsala babba ya ce wace matsala yake da ita ya ce ai kowane mamu ai haɗa faɗa yake da shi mutum ne mai haɗa faɗa ta ce ba dai zai ma aiki ba hana yi da wata matsala kawai ba faɗan mun farashin ba aka faɗa mushi farashi ya siya ya sai bawa ya kai shi gidan shi da ya kai shi gidan shi ana ɗaya kwana biyu kwana uku ana zaune shi ke na ran nan zai fara siya sai zai samu mai gida da ya siyo shi ya ce ran kai daɗe ce to ce to ka gani na ɗan kwana biyu a gidan nan na karanci kuma na karanci hajiya gaskiya akwai matsala ni kuma tsakanin na ga Allah yadda na ga kana mutunta ni kana kyautata mu kamar ba bawa ba hmm? to da haka ni ba zan munafance ka ba wallahi sai ya ƙara gyara zama gaskiya ni ba zan yadda an munafince ka ba in na munafince ka to kamar na haifi na munafinci ubana wanda ya haife ni ne Sai Allah kuma yake fare shi ne ke faruwa shi to gaskiya matan nan ta kani ban san abin da ka mata ba kashe ta take sai kashe ta za ta yi in ita yau ba shekarun mu za ta raba ban saba mata mun na saba mata ba abin da ban mata ba duk dangin ta na kai su maka ni da wallahi abin da zan yi kenan amma ni har lokacin ma da za ta ta ta faɗa jira kawai take ka kwanta wallahi yanka ka za ta yi yankan rago za ta wa amma kana dan iya gwadawa ka gani shi to ke na gode ala maka albarka Allah ban mu tare sai ya tafi wajen Hajiya bayan abin ya je ce Hajiya sai gora na sai dan bazgin goro ka san mutum zai munafunci sai ce a bashi goro ya ƙara ci kwakwalwar shi ta ƙara washewa baccin da yake dan ji ya daina ji shi a ɗan ɓallo mishi goro haka ma wani mawaƙi a cikin mawaƙan hausa ya ce ai Asiya kin ga dai kina girmama na a gidan nan wallahi ni kin ɗauke ni kamar uwa ni kuma wallahi haka na ɗauka kamar kamar ɗa kika ɗauke ni ni kuma na ɗauke ki wallahi a zuciyata kamar uwa ba zan yadda abin da zai cutar da ke in gaishe in yi shiru ba in kwarai mm, za ka za ka za ka za ita ma ya shimfiɗa mata ya ce abin da mijinta zai mata zai mata kishiya amma shi da suke ganin shi nan to baiwa yana da wata baiwa shi boka ne zai maka magani amma wannan maganin za a yi shi ne da gashin gemun mai gidanta so da ka ta je ta yin komishi gashin gemu ce in dai kin ga ya kwanta to sai ki tuka mai gida ya tafi kwanta kenan ya dan rufe ido haka kamar yana dan yana bacci ashe irin baccin mage ne da da da da da da da da da abin da beraye suke ta minna wai ta mutu a ɗaya yanzu ya hau cikin ta yana rawa yana buga ganga wai wai mage munafuka ta mutu za su sha romo ta ta tafke shi to shine shi ma ya dan rufe ido haka kawai sai ya ta zo ta kama gemunsa haka ga wuka sharɗiɗiya a hannu ce munafuka Allah Allah ya kama ki kawai yana zuwa sai kama ta yanka Allah ya ce wannan wannan lalataccen bawa ya zo ce ah, ah, ah, sai ya buga ya tafi wajen dangin ta ce ga ya ce ya kashe muku wa ya kashe muku ya su kuma suna zuwa babun ba'afi ba komai sai kawai suka zo suka kama shi ma suka yanka an rasa mata an rasa miji min ajin namima sannan ya guga ya tafi wajen dangin mijin ya ce ga can an ka ya musu sun kashe dangin matar shi sun kashe muku ɗa shi kenan sai yaƙi ya haɗu tsakanin ƙabilar miji da ƙabilar mata tunan mani kenan a cikin al'umma shi gara ce a cikin al'umma gara ka san yadda gara ke cin littafi ko kuma ta ci katako to haka nan mami ke cin al'umma shi yasa idan mutum ya zama nan mami ba a ɓoye shi ƙarara a fito da shi a yi bayaninsa mutane su san sa. Allah ka tare to shine Allah ya ce mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ka bi dukkan mutumin da ya zama mai zunde masha'in binamim wanda ya kasance mai yawo don yaɗa faɗa a tsakanin al'umma wallahi mun kai ta gaba معتد أثيم مناع للخير صفة ستجبا إتشي مناع للخير ميحنا الخير ko manna'in lilkhair hanawa yake ma idan ya ga wani zafi duk siffofinsa ne kame shi mu'tadin adib sannan mu'tadin mai ketare iyakar Allah ne inda Allah ya ce ya tsaya baya tsaya mai ta'addanci ne atimin sannan ga yawan tsafo utulli utullin sannan ga tsananin zafin zuciya ba da zalika bayan haka zanim kuma ɗan zina ne shi kuma ɗan zina ne ba ta hanyar halas aka same shi ba wannan tafsirin mafi malaman tafsiri sun fi rinjaye da shi har suka kawo su baitota eh, da suke goyon bayan haka eh, Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu yana cewa wa anta zamimun nifa min ali hashimi kai yana yana ma wani zambo yace wa anta zamimun yace kai dan zina nitsa fi ali ba min ba fi ali hashimin aka je aka rataya ka aka danganta ka ga gabanu hashim kai ba ka cikin su kaga ai an gama da shi wannan eh, sannan wani ya ce ma wani shi kuma zanimul laysa ya'rifu man abuhu baghiyul ummi zu hasadil lahi ya gama da shi yace zanimun dan zina ne shi laisa ya arifu man abubu bai san waye babansa ba baghiyul ummi mamarsa kilaki ce su hasadin la'ibi sannan dangantakar sa abad zargi ce lalatacciyar dangantaka yake da ita to zanin dan wasu kuma malamai sun fassara da wasu fassarorin amma wannan shine abin da mafi yawancin malamai kamar imam Ibn Jarir al-Imam Al-Qurtubi haka imam al a cikin tafsirin sa da sauran manyan manyan malaman tafsiri sun tafi zanim ibn zina dan zina me yasa aka danga aka ce masa zanim a ɗabi'ar larabawa da al'umma ga baki ɗaya shi ɗan zina ba shi ke da laifi ba amma aibi ne shi kada ka yi mamaki da kaga malaman fikihu in sun tashi sai su ce ba za a sa ɗan zina ya zama liman ba mutumin da ya zama ɗan zina kuma sai a ce shi zai limamanci mutane shi ba shi yake da laifi ba bai yi laifi ba amma an ja masa cikin abin da zai ba mutum na ƙasa a cikin al'umma a ce an same shi ba ta hanyar halas ba wannan abin yana tayar da hankali kuma tasirinsa yana yin muni idan 'ya'yan zina suka yi yawa a cikin al'umma to al'ummar nan za ta lalace domin su ba sa girmama kowa ba za su girmama kowa ba ba su girmama kowa ba su ganin kowa da gashi so da su sun san ba su da iyaye kai wasu ƙarshe abin da suke idan suka fahimci ta hanyar haka aka haife su sai su zo sai su kashe iya uwarsu ma su kashe ta shine manzon qur'ani ya sauka a ya sauka ga larabawa al'ada ce suna kin dan zina to shine sai ake siffanta shi mai wannan siffar da haka an kana zamani an kana zamani wa bani dan ya kasance mai dukiya wa bani da kuma 'ya'ya wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin da wasu malamai sun ƙarfafa cewa ana nufin ne alwalid ibn al-mughira wasu suka faɗa haka to amma dai babu wani nassi tabiti ingantacce da ya tabbatar da cewa alwalid ibn al-mughira ake nufi qur'ani yana bayanin duk me wannan sifar to zaka ga ya tara waɗannan siffofin duk siffofin sai Allah madaukakin zaki ya tsare hikimar kyawo wannan Allah madaukakin sarki ya kore ma manzo Allah sallallahu alaihi munanan ɗabi'u ya ce yana da kyawawan dabi'u to a gefe guda ku da kuke zargin shi ga dabi'un dabi'un ku munana ne cikin abin da mutum zai zama an musanta shi da shi akwai mummunar ɗabi'a. da ake son kowa ya kokarin kyautata ɗabi'a, ya zama mutumin kirki salihin bawa mutumin da ba a tuhumarsa a addininsa ba a tuhumarsa a ɗabi'arsa ku duba hatta aure ka'idar musulunci ita ce ana duba abu biyu ne addini wal khulqu addinin mutum abin da ke tsakanin shi da Allah sannan al khulqu kyawawan ɗabi'unsa mu'amalarsa da mutane ya take sannan sai a dau aure sai a bashi idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid idan mutumin da kuka yadda da addininsa da kyawawan ɗabi'unsa ya zo wajen ku yana neman auren yanku to ku ba shi aure idan kuka ƙetare waɗannan abubuwan guda biyu kuka je kuna kallace kallacen wasu abubuwan da ba su kenan ba to wallahi tallahi ta kun fitnatun fil ardi wata fitina za ta zamo a ban kasa wa fasadun arif a wata riwaya wa fasadun kabi da banna wacce take mai faɗi ko banna wacce take mai girma Allah mu da kuɗin sun tsare sannan ita kanta mace aka ce a aure ta saboda addini tunkahu al-mar'atu bi arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar anta al muslim bi dhati ad-din taribat yadaka fa fasfar anta al-muslima bi dhati ad-din taribat yadaka mutane a dabi'a suna auren mata saboda ɗayan dalilai hudu a dabi'an mutane in ka tara mutane a yi layi sai a ce to kai me yasa kake son wace irin mace kake so sai ce kyakkyawa wace irin mace kake so sai wani ya ce mai dangantaka wace irin mace kake so sai ya ce mai dukiya shi zai san shan wahala shi zai ke zo mutum hajiya zai san shan wahala shi kuma wancan kawai so yake a ce mata shi ita ta fi kowa kyau a ce an yi musu fasta rana auren su ka je shagon sai da ka gani in ka je wajen mai sai da kafiya ka gani in ka je wajen mai sai da nama ka gani kuma masu shi wawa wawa matakka lu'lu'a masuna maknuna matakka lu'lu'u ce bai kamar da ka bata haka ba kawai sai ka zo kwanka ka bare shi ka zo kana kallon kwanka bare sai to sannan wasu su kuma mai addini sai manzon sama ya baka umarni sai ce faffar bi zati di ai faffar anta al muslima bi zati di kai musulmi idan ka tashi zaka nemi mace to ka lura da mai addini illa taf'al taribat yadaka ai illa tasfar biha taribat yadaka in baka rabauta da mai addini ba sai an hannunka yin kura sai ka halaka in ka auri mace saboda kyanta shi ke na na iya zuwa kuma bayan kwana biyu ta ƙone sai mu gaskiya ko ta ɓalle ta karye ta fara tafiya a kishin gide ina kyau ta ga babu magana in ka auri mace saboda dukiya dukiyar na iya tafiya in ka auri mace saboda dangantaka dangantakan na iya karewa babanta gwamna ne har yanzu akwai wanda suke aure suka aure suka aure suka aure suka aure saboda dangantaka a Najeriya suka aure ƴaƴan wasu manya sai kuma ya zama ba manyan yanzu ko sun mutu ko sun san sai ga suna kuma ina za a saka da aya dama ba dan Allah aka sauran to kage dabi'a ita ce dabi'a da addini su ake lura da su Allah madaukakin sarki ya shirye ta da Allah albarka a cikin rayuwarmu Allah tsare mu daga fitinin zamani kasashen da suke cikin fitina na al'umman musulmai Allah madaukakin sarki ya tsare su ya kawo musu dauki Allah madaukakin sarki ya karfafe su akan abokanan gabar su Allah madaukakin sarki ya tsare mu jahohi guda uku da suke cikin fitina mai tsanani fiye da sauran jahohi a Najeriya jihar Borno da jihar Benue abin nan abin nan Yobe da jihar Adamawa Allah madaukakin sarki ya kawo musu dauki Allah maɗaukacin sarkiya ba su zaman lafiya yau nake karanta a jarida suka fitar da irin adadin mutanen da aka kashe a wannan satin da ya gabata a jihar Borno a rana ɗaya sai a ce an kashe mutum ɗari da hamsin bayan Allah ɗari da hamsin mutum ɗari da hamsin ba su cimma kowa ba ba su sha ma kowa ba Allah kana kallo duk wanda yake shirya wannan makircin Allah kai mana maganin sa Allah madaukakin sarki kai mana maganin sa wannan wajibi ne mun wannan addu'a na'am wa alaikum assalam na'am ya amanan shi yan shiwa kafirin amana eh. ai daga cin mujamalar da za a masa a kyautata masa kowace irin mu'amala a kiyaye masa amana ya baka ajiya ka rike masa amana kada ya ga amana a tare da musulmi za ku yi wata hudda ta kasuwanci to ya ga gaskiya da amana a ciki aiki ya haɗa ku a waje ɗaya to ya zama kai ne kake zuwa wuri da wuri ka riga shi zuwa ko shi ne oganka ko ba shi ba ne ogan ko shi ne yaranka ya ga kana koya masa misalin kula da lokaci tsara aiki in za a yi aiki a tsaya a yi mai kyau Sufan musulmi ke ba Allah madaukakin sarki yana son idan bawa zai yi aiki ya yi itqaninsa musulmi a duk aikin da zai yi ana buƙatar abu biyu al wal'amana wal amana ya kyautata aikin ya nuna ƙwarewa a aikin sannan kuma ya yi amana ya rike amana a aiki wanda yana cin abin da ke jawo hankalin waɗanda ba musulmai ba su tsorata a zuciyarsu su yi sha'awar musulunci amma sun zo suna ganin abin da ake yi musulmai su ne komai a baya komai a lalace su ne macuta to ina za za su sha'awar musulunci wannan ya kuri wani shi kirista da gwamnati da shi mm. aikin shi tsakanin shi da musulunci Eh. Eh. aikin ziya ta gwamnati ce tsakaninsa da gwamnati tsakaninsa da gwamnati ne zai bata yadda musulmai suke ba da zakatu shi kuma zai ba da jizya alamar ya yadda zai zauna a ƙasar musulmai kenan a matsayin ɗan ƙasa. Eh. muwatsini ne ɗan ƙasa kenan wato ya babansu yana kan rashin babansu yana kan abin da ba daidai ba ba suna nufin ɓatacce ba suna nufin abin da yake ba daidai ba ne daga kana ce ma mutumin da ya yi abin da ba daidai ba ya kauce ma daidai sai ka ce masa balu eh, mun gane haka annabawa Allah ya siffanta su da balun kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin baka kan shiriya ta annabta daga baya muka dora ka akan shari'a ta annabta na'am ne suke ba san addini ba ne da kiristoci da yahuda dukkan su kafirai ne ƙur'ani ya kira su kafirai lam yakun alladhina kafaru sai ce min min kitabi والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سوى الذين كفروا سوى أهل الكتاب الذين كفروا من أهل الكتاب والنسل كافر من إنم با با با, با تبعيضية بتي بيانية وأن النسل كافر أهل الكتاب والمشركين ده مشركين su ne ahalin kitabi kuma da mushrikai dukkanin su kafirai ne duk wanda bai kan milla ta musulunci kafiri ne sunansa kafiri sunansa kafiri in yadda da haka to da matsala a tare da mutum shi kan shi imaninsa yana rawa mutum ya ce bai yadda a ce wanda kirista shi mai cewa ba za a ce masa kafiri ba lafazin kafirci lafazi ne na shari'a musulunci shari'a ta zaban mana da mu kira su a haka su kafirai ne a wajen Allah su kafirai ne sun kafirce ma Allah sun ce Allah uku ne sun kafirce ma risalan manzo Allah sallama sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabin Allah ba shi yasa nake faɗi nake cewa duk wanda ya hace zai haɗu da shi da Kirista si maulidi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ce ma wannan kiristan ya yadda cewa manzon Allah annabi ne ba maulidi ba kawai ba ai maulidi ba maulidi biki ne zai yi yin maulidi zai yi yin biki amma ya yadda cewa annabi da salama annabin Allah ne kuma shi ne cikamakin annabawa ya gani ya ce masa ya yadda da haka ai kafircin kiristoci babban kafircinsu shi ne cewa Allah uku ne ko ba su yadda da risalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk kiristan duniya a wajensa annabi salama makaryaci ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma annabi Isa tawaye haka kirista yake ɗauka duk kiristan duniyar nan aƙidar su kenan ko protestant yake ko catholic ne shi ko orthodox kowace kowace ɗariƙa yake a kiristanci yana ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ɗan tawaye ne ga annabi isa na'am lokaci ya kura الذين لا يتقون ولا يفترون ولا يتقيمون وعلى ربهم يتوكلون لا يتقون باس neman a musu rubiya kaina na ciwo to idan ina son in shiga cikin waɗannan waɗanda za a shigar da su aljanna ba hisabi ba azaba ba zan ce dan Allah malam nasihi ya mini tawai da ba zan ce yi min addu'a amma da za ka zo gaishe ni to an umarce ka kamar ba ni na nema ba neman ne aka aka ce in kana son ka shiga cikin sannan shi ma ba ba haram bane neman a in dai kana son ka samu wancan matsayin ne to shine la tabqi ba za ka ce wa ne yi mini ba mun gane ne shi magani ya yi dama malamai sun yi sabani a kansa yin magani wajibi malu wasu malamai sun ce yin magani ba wajibi ba ne mustahabbi ne wasu suka ce ba mustahabbi ba ne ma halal in mutum ya ga dama ma kai ne ne. a magani daban kuma rukuya shan magani daban rukuya daban ai shan magani baya hana a yi rukuya rukuya kuma ba ta hana a sha magani shi yasa babu wani ciwo da za a zo a ce ma mutane wai kar su sha magani ba yi da magani a'a musulunci bai san wannan ba sai dai kawai ana son a damfari mutane ne ta ce wannan ciwon bai da magani Ba an ne yin cuta ce a'a ni ne ban san maganin shi ba amma na tabbatar da tun da Allah sun ya ce Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta ku ji kyakkyawan bayani na manzon sun ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san maganin ya sani wanda ko bai sani ba bai sani ba ana nan ana nan wata rana za a gano maganin so da kada ka ce cuta kaza ba ta da magani sai ka ce har yanzu ba a gano maganin ta ba mun gane so da ka neman magani daban ya kuma da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نوافينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنزل الاستقرار والسكينة والطمأنينة والأمن في بلاد الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الإسلام اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الإسلام اللهم عليك بأعدائنا أعدائك أعداء الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ أعداءنا أعداءك أعداء الإسلام اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم انصرنا عليهم اللهم لا تجعل لنا علي اللهم لا تجعل علي لهم علينا سلطانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعل لهم علينا سلطانا برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين